sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM da LOL FM da kuma niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan a yaushe a hanyar sadarwar intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Yau Asabar goma ga watan Agusta shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda aka yi hawan arfa a ƙasa mai tsarki yayin da miliyoyin mahajjata suka je aikin hajji. To yayin da aka yi hawan arfa a yau a ƙasa mai tsarki a gobe ne ake sa ran za a fara gudanar da bukukuwan sallar layya bayan an sauko daga sallar idi. To sai dai sallar ta zo da ƙorafe-ƙorafen tsadar dabbobi. wani ragun da na tambaya na gani ya ce min wai miliyan na yi mamaki kwarai. Bayan nan Ibrahim ka almasi Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa. Sannan muna tafe da labaran wasanni. amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya dan ba da haƙuri saboda gwajin makamai masu linzami da ƙasarsa ta yi. Ya kuma ƙara da cewa shugaba Kim ya sha alwashin zai dakatar da gwaje-gwajen da zarar Amurka da Koriya ta Kudu sun kammala atisayen haɗin gwiwar da suke yi. shugaban na amurka ya ce kim ya bada da haƙurin ne a wata wasiƙa da ya aiko masa ya kuma ce yana da burin su haɗu su tattauna bayan an kammala atisayen a ranar litinin ta gabata amurka da koriya ta kudu suka fara wannan atisaye wanda ake shirin kammala shi a ranar ashirin ga watan nan na agusta an cimma wata matsatsagaita ta wuta a faɗan da ake a tripoli babban birnin libya yayin da ake fara bukukuwan sallar layya shugaban dakarun libyan national army khalifa haftar ya amince da wannan yarjejeniya wacce majalisar ɗinkin duniya ta bukata a kulla a yau asabar kamar yadda mai magana da yawunsa ahmad al-misrani ya faɗa a wani taron manema labarai a benghazi tun da farko dai dama gwamnatin ta da wato da majalisar ɗinkin duniya ta amince da ita ta yi nam da wannan matsaya da aka cimma domin a samu a yi bukukuwan sallah da za a fara a gobe lahadi tun dai daga watan afrilu ake ta gubza faɗa na neman karɓe ikon birnin tripoli tsakanin dakarun hafta da na gwamnati lamarin da ya sanadin mutuwar sama da mutum dubu kamar yadda hukumar lafiya ta duniya da who ta tabbatar yan awarin ƙasar yemen sun karɓe ikon mafi akasarin birnin adin lamarin da ya zama gagarumin koma baya ga dakarun da saudiya ke jagoranta waɗanda ke ƙoƙarin kawar da 'yan huthi masu fafutuka da ke samun goyon bayan ƙasar iran a yau asabar jami'an tsaron kasar ta yemen suka ce mayakan 'yan awaran sun karba ikon fada shugaban kasar lamarin da kakakin jami'an ya tabbatar hukumomi har ila yau sun ce sun kuma kwace dukkanin sansanonin sojin birnin na adin mai tashar jiragen ruwa masu lura lamura sun ce karba ikon birnin na adin zai dagula lissafin da majalisar ɗinkin duniya ke yi na kawo karshen yakin ƙasar ta yemen da ya lakume rayukan dubun dubatan mutane ya kuma jefa marasa galihu cikin ƙangin yunwa. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu rajin kare tsarin demokuraɗiyya sun ci gaba da yin zanga-zanga a yau asabar a hong kong ƙarshen mako na goma kenan a jere da suke bore duk da cewa kuma mun yankin sun hana su izinin gudanar da dukkanin zanga-zangar illa guda ɗaya zanga-zangar wannan ƙarshen makon ta ɗauki ɗumi ne tun bayan da masu fafutuka suka yanke shawarar gudanar da wani gangamin nuna fushinsu a filin tashin jirage na yankin hong kong inda a yau asabar aka yi zanga-zangar gama gari iyalai dai da dama ne suka shiga wannan zanga-zanga har da iyaye mata da ke dauke da 'ya'yansu zanga-zangar da aka yi wa take da guard the children a turance wato a tsare yara wannan zanga-zanga ita kadai hukumomin yankin na hong kong suka ba da izinin a gudanar da ita labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc watanni hudu da rabi bayan da dakarun da amurka ke mara baya suka ayyana samun nasara akan kungiyar is bayan da suka karbe tungarsu ta karshe wasu sun fara nuna shakku kan wannan nasara da ake ta yayatawa ɗaya bayan ɗaya shugabannin soji da jami'an diflomasiya da ƙwararru sun fara nuna damuwa kan wannan ikirari inda suke jan hankulan mahukunta kan cewa an kashe maciji ne ba a sara kansa ba wakilin amurka na musamman kan siriya ambasada james jeffrey ya yi gargaɗin cewa ba a kammala faɗan ba domin a cewarsa har yanzu ƙungiyar tana nan da ƙarfinta wasu sabbin rahotanni da suke nuni da wasu bayanan sirri wanda mambobin majalisar ɗinkin duniya suka fitar da wasu ƙwararru sun yi nuni da cewa har yanzu kungiyar ta is tana da matsayin da za ta iya samun galaba a wannan yaƙi. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. To a yau ne aka yi hawan arfa a ƙasa mai tsarki inda mahajjata sama da miliyan biyu daga sassa daban-daban na duniya suka hallara domin sauke faralin aikin hajjin na bana. Abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya samu damar halartar hawan na arfa ga kuma ƙarin bayani da ya yi min a wata hira da muka yi da shi ɗazun nan. To zara kamar yadda da kika sani ko kuma kamar yadda shi abokin aikinmu ya yi ma al'umma da dama bayani a shirinmu na rana a kusan dai ba wani abu da ya canza illa dai a zaki ga cewar ita wannan rana ta arfa ita ce rana mai matukar muhimmanci ga addinin musulunci. So kuma bayan ana cikin wannan ainihin gabatar da ibada a saman wannan dutse na arfa sai ga ruwan sama ya gwabce kamar da bakin kwarya. So kuma zara abin ban sha'awa da hakan bai sa al'umma da ke kan dutsen nan sun ji wai cewa ana ruwan sama ba za ki ga cewar mahasali ma ba su yi nuna wani alamun ruwa na taba su ba kawai sun ci gaba da daga hannayensa sama suna addu'o'i a suna neman Allah subhanahu wataala ya amsa musu bukatunsu so haka aka yi janye ruwan sama kusan ce miki da baki daya haramin da ke jikinmu ya jike sharka muka koma cikin ruwa amma dai ana ci gaba da addu'a da ibadu a bayan nan kuma har zuwa yin. yammacin wannan rana a bayan rana ta faɗi sannan kuma aka kawo motoci manya-manyan motoci kira bus waɗanda aka ɗauko al'umma a kusan tun da an kiyasta sama da mutane miliyan biyu ne suka ainihin zo wannan hajji na wannan shekarar a yanzu hakan ga mun zo ainihin birnin Muzalifa, inda za mu kwana a nan sai kuma idan allah ubangiji ya kai mu gobe to shine za mu tattaki daga nan Muzalifa? har mu isa a garin mina inda za mu yi ainihin jifan shaidan a gobe. Um, Yusuf ya kake ganin um, yadda hukumomi suke daukan tsaro? To a gaskiya zara abin zai baki sha'awa za ki ga yadda jami'an tsaro ke ta kai komo babu kaukautawa kowane guri kika bi za ga jami'an tsaro suna ta kawo agaji ga duk wani abu da ya samu. Kusan dai ce miki a kusan ma dai ba a samu wa'yansu haɗin ba ne kusan guda biyu ne nake ake aka samu waɗanda wasu mutane suka ji rauni a wani kuma faduwa ce ta yi aka ce aka ainihin garzaya da su a asibitin a tafi da gidanka kuma aka ba su taimakon gaggawa amma baya dai ga haka kamar yadda zaki ji a ainihin inda nake yanzu ga jiniya nan ta jami'an tsaro ana ta kaiwa da ka akwai kuma jirgi mai soka angulu shi ma yana ta shawagi a sama don ainihin tabbatar da tsaro a wannan guri a kuma gaskiya babu wani abu da zai nuna miki cewar akwai wani tashin hankali ko kuma akwai bukatan ma an tsaro su shigo su yi ainihin wani aiki gaskiya abu na tafiya a yadda ya kamata. To goben Allah ya kai mu za a yi sallah wani irin shirye-shirye ake yi. Kamar dai da kika sani da su waɗanda suke ainihin aikin haji a gobe ba wani abu bane za su yi illa idan aka koma garin mina kamar da nake miki za a yi tafiya ne a kafa zuwa garin mina wanda ake kwatanta tafiyar ta kai kimanin kusan kilomita shida ko zuwa bakwai daga nan aka yi jifan shedan sannan kuma za a yi tafiya daga mina har a dawo ainihin haram wata a dawo cikin garin makka su waɗanda za su zo su yi ɗawafin ɗawafi da kuma ainihin ci gaba da ibadu sai su wannan sannan sai su zo sai a cire harami sannan sai kuma a ci gaba da sauran ibadu a goban da kuma jibi a kuma waɗanda ba su yi aikin haji ba ko a nan a shi ma a goban kamar a nan birnin maka za a yi sallar idi ga waɗanda ba mahajjata ba za su halarci sallar idi su ma kamar yadda sauran musulmai suke gudanar da sallar idi a ko'ina faɗin duniya. yusuf aliyu haranda kenan a can saudi arabia To bayan hawan arfa a yau gobe lahadi ne al'ummar musulmi a duk faɗin duniya za su fara bukukuwan eid da kuma babbar sallah ko kuma babbar sallah bayan an sako daga sallar idi to sai dai kamar a wasu ƙasashen to sai dai kamar a wasu ƙasashen irin su ghana jama'a na ta korafi kan yadda farashin dabbobi suka yi tashin goron zabo. kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin murya Amurka Ridwan Abbas ya aiko mana daga Accra. akan haka na yi tattaki zuwa kasuwan bisashi a nan birnin accra domin ganewa idanuna irin yadda ake gudanar da kasuwancin dabbobin a wannan lokaci da ake nufatar babban sallah eh gaskiya shekara wancan yana da dama amma shekaran gan nan eh, boko haram suna damuwa sadin burkina ya bari ba mu yi musu ga dazi mu ka su ga wuri muna tsoro karo a zuwa muna wani abu yanzu kamar wanga kamar nawa kenan ake sai da shi a wanda muna sayarwa muna na 1000 to 1005 yana depend kudin ka kudinka eh. wanda ka sai 1005 shekara wancan disa ka sai 2000 eh, shanun ku na daga ina kuke kawo su daga muna kawo su wurin su muna kawo su boko north muna kawo wurin su tamale muna kawo su burkina amma yanzu muna kawo sana ina ba kasuwa me yasa kudin shanu yayi tsada kan eh saboda muna sake sefa muna zuwa muna sai su sefen nan ya bari ya hau haka ba laifin mu bane kuma garin wai ba kudi kowa na kuka wai garin ba kudi wai garin ya kama kowane business bai tafiya zuwa maraice mai zai faru mai kake fata ba Allah ba mu ya mu gane wannan da za sai da kyau da an fara da safin ga gashi wuri yi surun raguna akuyoyi sanaye ba sai wani ya zo duka ina tambaya ina tafiya to sunana ne Ismail Ahmad na'am da inda muke samun dabbobin da kasan burkina don nan babu da isassu dabbobi daga nan gani sai sa duk dabbobin da gama na aiki da su nan muna saidawa nan daga burkina muke zuwa muke kawowa so in suka zo saboda sefa da ake yi a canja sira goro sai a zo shi sa bisashen muke ke tsada nan nan wato kasar babu ragun dabbobi ne akwai amma ba su da yawa babu da isassun dabbobi nan eh, to tun da ba ruwan gwamnati da batun dabba ya za mu za a yi mu ne kuma da muke dan dabara muke kiwo kadan kadan amma gwamnati ta san wani kasa ne shi su ce su zo su organize da mu in sun organize da mu shi su ba mu ko da ma tallafi ne ko kuma a ce an bamu wuri mu yi kiwon dabbobi amma nan gane ba ruwan sunana abdulkarim alhassan mai suna mun zo mu duba cikin dabbobin ne wani da mu duba mu sai so mu yi layya da shi shi ka samu naka ko eh na samu nawa sa'an da ka samu nawa ka ka sai shi eh, na same shi kan guda 40 miliyan guda kuma 50 miliyan gaskiya gaskiya wallahi ai tsada kwarai eh, don akwai wani ragun da na tambaya na gani aka ce min wai 35 miliyan na yi mamaki kwarai. Dabbobi dai a duk lokaci irin haka su na hawa sama. To amma na bana za mu iya cewa lamarin ga ƙoshi ne ga kukan yunwa. Saboda dabbobin ga mugun tsada sa'an nan kuma al'umma na kukan ba kuɗi. Ridwanullah muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Ghana. Ghana. a gaida Ridwan Abbas. Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon anan na ca karfe 4 na yamma da minti 44 ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogan naku 'yan Hikaya. da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Bayan bita shugaba Buhari zai rantsar da sabbin ministocinsa ranar 21 ga watan nan da raba musu ma'aikatu. Yan zanga-zangar juyin hali sun bukaci sako a Omoyole Shawore da kotu ta bada izinin a cigaba da rike shi zuwa kwana 45. Hukumar kula da ruwan sama da na koguna ta yi gargadin za a samu ambaliyar ruwa a jihohi sha biyar na Najeriya. Muhammad Bello masanin yanayi ne. Mutane su san muhimmancin buɗe magudanan ruwa da kuma rashin yin gine-gine akan magudanan ruwa. Muhammad Gamawa na almajiran Elzazzaki ya ce jagoran nasu ba zai makale a India ba a tafiyar jinya. Kamar yadda na rambaɗa yake cewa bawo mai gudu sai yara malam ko ya wuce gudu mu ma almajiransa ba mu gudu ba balle shi. Gwamnatin Najeriya ta ba da hutu litinin da talatar nan don ci gaba da murnar babbar sallah. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Yunus Muhammad Almadani daga Kaduna da kuma Fasto Jamil Abba daga Bauchi ga Sheikh Almadani. To, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Isaac Yunus Muhammad daga nan Kaduna State arewacin Najeriya. Abinda nake so in faɗa dangane da 'yan uwana mazauna arewacin Najeriya. musulmi da kirista baki ɗaya watan abin da ya kamata mu gane shine babu mutumin da ke zaune face yana buƙatar cin nasara babu ba mutumin da ke neman cin nasara face ci gaba daga inda yake zuwa wani zuwa wani bagire wanda ya wuce nashin sannan bayan haka wannan baya samuwa a lokaci guda ɗabi'a ta duniya da kuma sunna ta Allah a bayan ƙasa komai a hankali a hankali yake zuwa saboda haka yunkuri a lokaci guda ka ce kana buƙatar sai kaza ya faru ba a taɓa samun wannan ba a duniya balantana a samu a yanzu allahumma sai ta hanyar annabawa ita ko sai idan mu'jiza ce amma ɗabi'a ta sunnar Allah akan yi shuka ne sannan a yi ruwa a yi fari a yi maimai sannan kuma a dawo a girbe a shanya ya bushe sannan ya amfana ga al'umma a ɗiba a je a ci a gida so daga yayan uwa na bayin Allah sa ta Allah ce na hannunsa kuma yana kawo ta ne a lokacin da yake so sannan a lokacin da ta dace sannan a lokacin da al'umma suke cikin tsananin bukatar ta so da yan uwana baki daya abin da ke zama wajibi a kanmu shine mu haɗa kai mu nemi wannan nasara abin da Allah ya mana alkawari a kai shine za mu samu wannan nasara amma idan mu giranta sharuɗan samun nasara ko kuma wajibcin samun nasara Allah ne ke faɗi a cikin alkur'ani mai girma ya ce wa kana haqqan alaina nasarar mu'minin tabbas ne a kaina kanmu in ji ubangiji mu taimaka masu imani a duniya wannan taimakon ba na jiya ba ba shekarun jiya ba har gobe hajji bi duk al'umma suka tsaya maga ubangijin su Allah na ba su taimako sannan abu na gaba shine watan banda wannan samun taimako abu na gaba shine watan gina ƙasa ko raya ta ko samun cin nasara a cikinta ba yana dogaro ba ne kaɗai akan shugabanni dukkan wanda Allah ya bashi wata hikima wani irin dabara ko wata irin dukiya to ubangiji yana buƙatar wannan kayan don a yi aiki da su wajen yada wannan al'umma ka za ka samu a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama akwai mutumin da ke zuwa ya ce mazon Allah ba da abin da zan yi ya ce wannan mayafin naka fa iya eh, ce to a sai da shi sai a sai da shi sai a bashi kayan a ce ya je ya nemo aiki sannan yan kasuwa na wancan bagiran na wancan zamanin sukan ba da jari ga ƙananan yan kasuwa wannan ba cikin gwamnati ake yin shi ba a gefe ɗaya shi yasa har bukhari ya yi babi babba babin alaka tsakanin manyan 'yan kasuwa da kanana sannan banda wannan haka tsakanin manoma mai karamar gona da mai bar gona idan mai karamar gona aka noma aka samu fari ya cinye tashi sai masu manya su taimaka mai da iri su taimaka mai da abin da zai iya rayuwa da shi a wannan shekara faɗi idan an sake ruwan sama ya ƙara noma domin a wanye lafiya haka iyaye so koya mana haka dangi mu so koya mana haka ta nemi su koya mana a daban-daban musamman ma dai arewacin najeriya za a ga mutum idan ya noma ta bushe sai a huda kofa ta bayan gidansa dan kada matarsa ma ta sani a daga rumbunsa sai an cika da hatsi dan idan mace ta gane baka da shi eh rena ka to ba za ma a barin ma ta sani ba sai an cika rumbunka tukunna abinci sai ta ga kawai ta ce a miko sai a miko mata duk wannan <clears throat> wa'insu irin kaya ne wanda da za mu yi aiki da su mu samu taimakon juna akan haka da musulmai da wa'inda ba musulmai ba babu shakka da kyakkyawan tsammani ga ubangiji na za mu samu zaman lafiya za mu samu ci gaba za mu samu dagewa za mu samu gogoriyo da kasashen da ake tsammanin sun waye ko sun ci gaba lokacin da yake gida da kai dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya sai wani mutum daga wani wuri inda ba ku san shi ba sai ya to tsuma muku baki a cikin al'amuran ku kuma ya gudu ya kyale ku kai ka karya kafa dan uwanka shi kuma ya karya hannunka to gobe wa zai taimaka ma wani wajen rayuwar ƴaƴanku da iyalinku so da yan uwa ya kamata mu zama masu hankali ya kamata mu zama masu basira ya kamata mu zama masu kawo ɗauki ga junan mu? bawan Allah kai ne dukiya wacce Allah ya ware ka ya baka dukiyar abin noma to ka tausaya ma dan uwanka mai dukiyar abin kiwo abin kiwo ba zai rayu ba sai da abinci ha kuma kai mai abinci ba za ka iya raya ba kai ba kanka sai da kashin dabbobin nan domin kashin nasu shine kayan sinadarin shukarka ya bawan Allah ka yi tunani ka tunano iyayenka ka tunano danginka ka tunano kakanninka wanda suke da gudunmawa da suka ba da gaya wajen haɓaka ƙasar Hausa wajen haɓaka Najeriya wajen haɓaka arewaci musamman mun kai lokacin da ba ma neman shan daga waje mu ne muke nomawa mu muke kiwo sai dai mu ɗauka mu kai wajen kuma ba mu taɓa talaucin nama ba mu a mu sannan kayayyakin mu da muke nomawa duk ɗan ƙasar hausa ya san muna da kirigar da muka yi da ala guda ta gada saboda sai dai mu diba mu je mu kai waje yau duk wa'annan abubuwan babu to me ya kawo su ya kamata mu iya zama mu tambayi junan mu wai da da iyayen mu suke kaza me suke yi ne mu kuma wannan abin ba za mu iya shi a yanzu ba idan har za mu iya yi to ya hana mu ko dai ya zama wanda ya hana mun dan cikin mu ne shi ko wannan hanawa da ya mana ta wannan hanawan ne yake rayuwa ya ci abinci da jinin mu ko kuma ya zama a'a ba dan cikin mu bane daga waje aka turo shi amma bai iya shigowa sai ya ɗauki dan cikin mu yi aiki da shi idan ya ɗauki ɗan mu ta wannan bangaren ne yake iya samun dama ya rayu rayuwar da yake so bai mu amma yana jinin mu yana sha bayan Allah mu zama masu hankali mana mu zama masu kima mana a wajen Allah mu zama masu kaice mana mu zama masu tausayi mana mu zama masu tawakkali mana mu zama masu tunanin abin da ya wuce na baya bayan Allah duk wanda ya kai hamsin fa a yanzu ya san jiya ya kuma san yau mai take haifarwa sannan kuma a yau ne zai yi hasashen abin da ke zuwa gobe a gaskiya idan muka ɗore a haka na kwanmu ko kanarmu ba za ta iya haifawa da ɗan tsako mai ido ba idan ko mun kasa wannan to mu za mai ta wahala mai ta wahala mai ta wahala wahalar da in mun sha a ciki babu lada ko ba za mu taɓa kaiwa zuwa ga bakin gaci ba wani tana mu samu cin nasara bayan Allah banda wa'innan ƙungiyoyi guda biyu manoma da kuma ainihin makiyaya ma da ƙungiyoyi da yawa a Najeriya ko ina idan muka ambaci Najeriya muna nufin ko ina a cikinta bayan Allah mu zo masu hankali a tunaninmu bayan Allah rikici da ta da kayar baya da tunanin nuna ma al'umma ni ne wa ne ba zai kai mu ko ina ba dan nake so in dakata zuwa dan wani lokaci nan gaba idan Allah ta'ala ƙara raba ni ikon dawowa da fatan Allah ta'ala albarkaci wannan gidan rediyo mai albarka kuma ya sanya ma wa'annan masu aiki istikama ya kuma sanya su gidan aljanna Allah ta'ala ke roƙo ya taimake mu ya sanya mu a gidan aljanna baki ɗaya ya gafarta mu iyayenmu da mu da ƴan mu da suka mana hidima wajen ɗora mu akan titin zama mutane a duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shi ma fasto jamilu ya ce assalamu alaikum ƴan uwa arewacin najeriya idan babu zaman lafiya ba yadda za a yi zumunci ya shiga tsakanin dan uwa da ɗan uwa idan babu zaman lafiya addini ma kansa ba za ka iya yi sa ba sai da zaman lafiya na gaskiya yaya kake zaman ka da dan uwanka yaya kake zaman ka da wannan ba addinin ku ba yaya kake zama da wanda addinin ku daya ku duba yadda arewa ta lalace hannun jari da sauransu duka ana ɗiba ana kaiwa kudu jahannama tana jira dukkan waɗanda suna kisa da makami Allah yana kyamar mai zubar da jini Allah zai hukunta masu zubar da jini wannan Allah ne da kansa ya faɗa shugabanni mu yi musu addu'a na alheri da cewa ubangiji Allah ya taimake su cikin aiki a kudancin Najeriya ko ni ana yi me yasa mu ba za mu gyara arewacin Najeriya ba kamfanonin mu sun mutu bai kamata muna fada ba musamman kamar jigun da fulani makiyaya wanda mm, an san su tare suna zaman lafiya cikin arewa musamman idan na dawo bangaren da zamanin mu na yanzu addini yana da ƙarfi tsakanin Kirista da musulmi a dukkan mu kuma Allah ɗaya ne nake bautawa sannan kuma zaman lafiyar mu shine mu kaunaci juna mu yi cuɗanya tare don yanzu idan ka bincika mai sauraro za ka ga cewa kusan duk addinan na. a ƙasa suke wannan dan uwansa akwai musulmi a ciki dan uwansa akwai kirista a ciki duk a cakuɗe suke da babu addinin da ya ce a tashin hankali babu addinin da ya ce a zubar da jini babu addinin da ya ce a zama na gaba dukkan nan muna zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya dukkanmu a cikin zuriyar nan adamu da hawawu muka bayyana muka zo duniya sa'ilin nan kuma dukkanmu ya nuna uwar mu ɗaya uban mu ɗaya ta wajen adamu da hawawu ina kira musamman manyan-manyan 'yan arewa ina roko da ba da shawara a gare su ta haɗa kai domin mu iya gano da matsalolin da ke fuskanta na rashin aikin yaranmu da kuma rashin sanoyi da kuma rashin wasu abubuwa don ci gaba cikin arewacin Najeriya. Fato J Abba daga Bauchi, Ubangiji ya mu. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaici. wasanni a takaice. Najeriya na ƙara kaimi a fafutukar da take yi na ganin ta kasance ƙasar Afirka ta farko da za ta karbi bakuncin gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta mata matasa 'yan ƙasar shekaru 20 a shekara ta 2020 wata tawagar jami'an hukumar kwallon duniya wato FIFA ta kai ziyarar ganin shirye-shirye a Najeriya. inda suka duduba filayen wasan da ake tsarawa domin fafata gasar a biranen Eko da Benin da Asaba da kuma Uyo. ana sa ran ayarin jami'an su yanke shawara akan bukatar ta najeriya nan gaba kaɗan a cikin wannan shekara to amma mataimakin shugaban kasar yemi osim banjo ya ce suna da kwarin gwiwar samun nasara osim banjo ya jaddada cewa gwamnatin najeriya za ta bada dukkan goyon bayan da ake bukata domin karɓar bakuncin gasar a can baya dai najeriya ta taɓa karɓar bakuncin gasar ta maza matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 a shekara ta 1999 da kuma ta 'yan ƙasa da shekaru 17 bayan shekaru 10 a shekara ta 2009 A Ingila kuma a daidai lokacin da aka soma fafata gasar Premier ta bana wannan makon zakarun gasar wato manchester city ta soma fafutukar kare kambinta a karo na uku a jere tare da lallasa west ham united da zunzurutun ci biyar da nema rahim stalin ne ya zura kwallaye uku daga cikin biyar din da city ta zura a wasan wanda aka yi amfani sosai da mataimakin alkalin wasa mai kula da bidiyo karon farko a tarihin gasar ta premier wannan ne dai wasan farko da aka soma amfani da tsarin na hoton bidiyo a gasar da yake ba sami somawa ba a wasan da aka fafata jiya tsakanin liverpool da norwich a sauran wasannin gasar ta premier da aka fafata a yau bolle ta doke Southampton da ci uku da nema. Tottenham ta doke sabbin shiga Aston Villa da ci uku da ɗaya. Brighton ta bi Watford har gida ta doke ta da ci uku da nema yayin da Crystal Palace da Everton suka yi kunnen doki ba wanda ya zura kwallo. A kasar Faransa kuma zakarun gasar League ta kasar wato PSG ta ce an yi nisa a tattaunawar yiwuwar barin dan wasan kasar Brazil nema daga kungiyar a don haka ba zai bugawa kungiyar wasa ba a wasan farko ta bude gasar League da za ta fafata da Nimes. Daraktan wasan wasannin kungiyar ta PSG Leonardo ya ce tattaunawar ta yi ma'ana sosai fiye da da to amma kuma ya ce kungiyar bata shirya wasai da dan wasan baki ɗaya ba an daɗe ana ta'allaka dan wasan wanda ya fi kowanne dan wasa tsada a duniya da komawa turkinsa mai cabo wato tsohuwar kungiyarsa ta barcelona inda kuma zai koma abokan adawar su wato real madrid nema ya koma psg ne a shekara ta 2017 akan kwanta ragi mafi tsada a duniya na fam miliyan 200 murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaice shugaban amurka donald trump ya ce takwaran aikinsa na koriya ta arewa kim jong-un ya dan ba da haƙuri saboda gwajin makamai masu linzami da ƙasarsa ta yi ya kuma kara da cewa shugaba kim ya sha albashin zai dakatar da gwaje-gwajen da zaran amurka da koriya ta kudu sun kammala atisayen haɗin gwiwar da suke yi shugaban na amurka ya ce kim ya ba da haƙurin ne a wata wasiƙa da ya aiko masa ya kuma ce yana da burin su haɗu su tattauna bayan an kammala atisayen a ranar litinin da ta gabata amurka da koriya ta kudu suka fara wannan atisaye wanda ake shirin kammala shi a ranar 20 ga watan nan na agusta To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Da injiniyan mu na yau Keith Holmes ni Zahra Aminu Fage yake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da fatan za a yi sallah lafiya.